Wasu 'yan bindiga da ake zaton 'yan ta'adda ne sun kai hari kan wasu ƙauyuka uku da suka hada da Bikutu da Zurak a ƙaramar hukumar wase da ke jihar Filato, inda suka hallaka mutane da dama wasu da dama kuma suka jikkata. Wani mazaunin yankin da ya buƙaci sakaye sunansa a saboda tsaro, ya ce 'yan ta'addan sun zo ne kan babura da yammacin jiya Litinin. suka yi aika-aikan kuma har yau talata suna ƙara taruwa a ƙauyen sabon gari don sake kaiwa hari. wanda a fito a kan na magana an kashe mutane ba a san adadin su ba haka dai a zurabe mun kirga dai jiya tara ne mutum tara sai eh, ana samun karin wasu a daji daban akalla dai mutane sun fi mutum arba'in shi da aka kashe a yanzu hakan nan kuma da nake gaya miki cewa gashi da mun gudun binne waɗannan ɗin sai gasu suna gangarowa mashin hudu mashin uku mashin nawa suna karuwa a bayan garin kamfani. Su 'yan ta'addan ke suka koma eh su 'yan ta'addan yanzu sun koma za su shiga garin da yake suna mai suna sabon gari. Amma eh, jami'an tsaro sun kai ɗauki a wurin? Jami'an tsaro ba wani maganin jami'an tsaron gwamnati da suka je wurin. Su hunters ɗin da muka kirkira a gida su ne suka je wurin a cikin su ma Allah an kace mana wasu. 'Yan hunters namu a taimaka a ba su bindiga duk wannan bindigan da aka ba su a hannu famfon nan baya aiki. Malam Ahmad Aliyu limamin babban masallacin Zurak ya ce suna buƙatar ɗauki daga jami'an tsaro. Abin da ya faru shine yan ta'adda wato sun zo sun farma wani gari Zurak sun kakashe mutane da wani kauye lamawa a cikin kamfani a wurin. Duk ƙauyukan da suka samu suka bude wuta suka kashe mutane ba iyaka. Zuwa yanzu dai wanda aka gani su ne mutane 21 wanda aka iya yin jana'izarsu. 21. 21 a wayan da suka jikkata fa tukuna adadin da ba san iyaka ba wanda da muka yi jana'izar su aka iya gani su ne to amma wani yanayi ake ciki yanzu haka gurin eh, yanzu yadda ake ciki su wayannan ƙauyukan da aka wannan abin ya faru zura lamawa bikutu ba wani mutum a wurin yanzu duka sun gudu suna gudun hijira a garin kamfanin zurak mu ma da muke wannan wurin wato muna ɗaiɗaya kuma har zuwa yanzu ba wani ma'aikaci da haka turo ya iya zuwa yanzu haka daga local government ko daga ina ba wani ma'aikacin da ya iya zuwa wai ya bi baya a ga me yake faruwa zuwa yanzu haka amma ya jami'an tsaro fa jami'an tsaro ba wani jami'in sai dai 'yan bangan moto 'yan hunters dinmu wato su ne wanda suka je wurin to yanzu wani ɗauki na gaggawa ake bukata a wannan guri ya dauke na gaggawa muna bukatar ma wato hukumar tsaro a gaskiya su kawo mana kuma in so shine samu idan suka zo ba muna so an zo kawai a fita yana da kyau a aje kan din nan garin kamfani ko zurak. Duk da shike hukumomin tsaro ba su tabbatar da harin ko adadin waɗanda suka raunata ko kuma suka rasa rayukansu ba kafin haɗa wannan rahoto. shugaban karamar hukumar wase hamisu anani a hirata da shi jim kaɗan kamin harin ya ce suna ɗaukan matakan samar da tsaro a yankin kawai akwai 'yan ƙasa landan ne da 'yan baba kere suke kokarin su ga lallai an samu tashin tashina wanda suke samun waɗansu abubuwa daga ciki sun mai da shi kamar kasuwanci amma allah da damu dakile dukkan hanyoyi da suke bi don mu tabbatar da zaman lafiya ya zama dawwammame a jihar plateau Yankin Nazurak da ke zama babban wurin da ke da albarkatun ma'adinan kwal ya sha fama da ayyukan 'yan ta'adda wanda ko a watan da ta gabata hukumomin tsaro suka karya laggon wasunsu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.